One Arewa TV. Tashar ku zaɓin ku. A labaran nishaɗin nan ta Juma'a ce ne da auta waziri mawaƙi a masana'antar shirya fina-finai na Kannywood. Kete na ta duniya. auta waziri wanda a yanzu yake ɗaya daga cikin waɗanda tauraron su ke haskawa a cikin duniyar waƙoƙin hausa a zantawarsa da filin nishaɗi na nan albarka rediyo ya bayyana mana yadda aka yi ya fara rera waƙar. eto eh ni gaskiya dai tun da na tashi da ina ƙarami nakan ga irin idan na ji waka sai na ga tunanin to wayannan masu yin waƙan ta aka yi suke ƙirƙirar suke iya yin wannan abu ni ma abin yana burge bari in dan gwada in gani to da irin dan gwajin nan ne da ya dan fara gwada in gani ce to ni ma ai ina da sakon da zan iya isarwa ta hanyar irin wannan waka da nake ji idan kin kamar ni wace za ta so ni abin zai yi muni idan kin auta waziri wanda haifafan jihar kaduna ne ya ce waka ta bashi dukkan nasarori a rayuwarsa kana sai ya bayyana bakan damiya daga cikin waƙoƙinsa eh, kamar waka da ne ta matan arewa matan arewa matan arewa masu adam burgewa matan arewa idan na zo abuja garin gwamna abuja da mata masu adam burgewa masu adam burgewa idan garin bauchi bauchi da masa sannan ga mata masu adon burgewa. A cewar shi yana matukar jin haushin ya gaba haushe yana sauraron wasu waƙoƙin da ba na Hausawa ba sannan kuma ya ce ana samun ci gaba sosai a ɓangaren waƙoƙin Hausa a saboda haka sai ya ja hankalin ƙananan mawaƙa masu tasowa domin mai da hankali akan sana'ar tasu sai ya ce a wannan zamanin babu abin da ke isar da sako ga al'umma kamar waƙa. A wannan zamanin da muke ciki babu abin da yake da saurin sanar da al'umma halin da ake ciki irin waka waka ce kawai yanzu za ta kai saƙon da kafa ba zai je ba bukatuna ba su wuce wannan ba daga bisani sai yi fatan alkhairi ga masoyarsa har ma ya yi musu alkawarin cewar nan ba da jimawa ba zai sake musu wasu sabbin waƙoƙi masu ratsa zuciyar masoya domin faranta ran masoya kamar irin waƙar zuciya. Ina da zuciya kuma cikin ba Bauta Waziri da ya kasance mawaki wanda ke sarrafa daɗaɗɗen waƙoƙi masu ratsa zuciyar masoya. To da fatan Allah ya ƙara zaƙin murya. Kira Kamaluddin